Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da arzikin sake haduwa da ku ta cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana, tare da ni Abi da Shaibu Baraza. kamar yadda kuka ji a labaran namu babban hafsan sojojin najeriya ya bayar da shawarar gina katanga kan iyakokin kasar da makotanta don magance matsalolin tsaro da najeriya ke fama da su janar christopher musa ya bayar da misali da kasashen pakistan da kuma saudiya waɗanda ya ce sun gina irin wannan katanga tsakaninsu da makota saboda dalilai na tsaro shin ko me ra'ayoyinku a game da wannan shawara anya abu ne mai yiwuwa najeriya ta gina katanga kan waɗannan iyakoki da tsawon su ya kusa kilomita dubu biyar yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko bismillah Radio Faransa International kai tsaye kuna tare da shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura na Ibrahim yankin hula wanda yake a Kimba jihar Neja. Lalle hakikan shugaban sojojin Najeriya kamar da shawara da ya kawo na a katange tsakanin iyaka ƙasar Najeriya da ƙasashe to wannan abu mai kyau ne. Shi wanda inda 'yan magana suka ce eh, mai ɗaki shi san da yake masa yoyo. In ji haka zai kawo kwanciyar hankali da tsaro. To muna duk abin da muke gani su shugabannin tsaro tunda su ne masu tsare al'umma Allah na tsare suna tsare to sharar suka kawo to ya kamata a ta magana su kuma amma su jage dai kan harka tsaron dai duk da yake suna kokari Allah wani ya saka musu alkhairi kuma Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka taimake mu da ka. Allah ka kama da mamman arziki Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa sunana Malam Ango Malam makaranta ya wuri kiran da babban hafsan tsaron Najeriya Christopher Musa ya yi na gina katanga kan iyakokin hudu na ƙasar domin hana shigar ƙungiyoyin masu ta'addanci da ta da ƙayar baya. Gaskiya mu al'ummar Najeriya ya kamata a sai majami'an tsaro kayan aiki na zamani. Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro da ƙasa ta Najeriya ke fuskanta. Ku tashi lafiya gidan rediyon Faransa Malam Ango Malamin makaranta Yahudu. Assalamu alaikum da harko suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bore Nijar haɗin gwiwa da gada Nasko gangan da Ramatu Isaka mai da Ramatu eh, birnin Lagos da Malam Yahaya mai kaza jiji ina to albarkacin bakina game da hafsoshin hafsan Najeriya wanda ya ce katanga wadda za ta kewaye Najeriya ga wasu iyakoki saboda tsaro. To kenan dai su zawan ga na Nijar Najeriya Mali Burkina da Baso sun dai kasa tsari ba sun dai kasa tsari dole sai an yi katanga to mu dai muna fatan mu roki Allah Allah ya tsare mu tunda sun sun gwada sun kasa sun hito ga hili dai sun kasa Niger babu tsaro a kashe soji a kashe farar hula Najeriya haka nan Mali Burkina haka nan ga mu dai Allah mun koma gare ka Allah ka tsare mu sunana Mamma Abdullahi kaka gaba dai gaba dai yare bai Assalamu alaikum gidan Radio Faransa mai albarka tare kuke da bashir mamman dan inna kadisau karamar hukumar faskarin jihar katsina alhamdulillah yau radio faransa kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu akan furci da shugaban hafsan sojojin najeriya ya yi christopher musa na cewar a katange iyakokin najeriya da ƙasashe makwabta to ba za mu ce abu ne mara kyau ba abu ne mai kyau to amma kar ya yi tunanin saudiya da pakistan sun yi irin wannan najeriya ba ta kai ci gaban da za ta iya koyi da saudiya da pakistan ba duba da yadda najeriya tamu ta zama abin da ta zama wajen cin hanci da rashawa duk waɗanda za a ce an ba wannan kwangilar katange wannan iyakoki an ba su ne domin azarta kansu in za su jajirce a matsayinsu na sojojin najeriya su jajirce su kawo mana tsaro sunana bashir mamman dan inna kadisau Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyo Faransa mai magana Lawal Manchester kan ba jihar Kebbi tarayyar Najeriya. A gaskiya ba abu ne mai yiwuwa ba ko kuma in ce mai sauki gina katanga a ce za a gina katanga tsakaninmu da makotanmu har tsawon kilomita dubu biyar abu ne mai matuƙar wahala kuma da cin kuɗi kuma sannan ina ne za a ƙudu injiniyoyin da za su yi wannan aikin yaushe ne kuma za a yi wannan aikin shi dai ya hito hidi ya faɗa ma al'ummar najeriya cewa sun kasa wajen tsaron najeriya kawai ya fi sauki bisa ga cewa sai an gina katanga su suna gami aikin mai suka yi shikenan kuɗaɗe da aka sha ana oro kayan yaƙi na zuwa ga banza ba a tare da an yi wani yaƙi da su ba na kuma da kira gare su tsoron Allah su su yaƙi tsakani da Allah don domin kare kasar mu Najeriya domin shigowa ko neman damawa da kai ashirin za ka iya tura mana sako ta lambar wayar mu kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma ta shafe mana facebook a arafai hausa yanzu bari mu je ga ra'ayi na gaba Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Faransa mai magana baban Fatima Garnasko gangan haɗin gwiwa Mamman Allah ɗan Nijar da abun dauda gangan da Alhaji Didi gangan. dangane da shawarar da hafsan hasoji na ƙasa ya basuwa na A wa najeriya iyakokin da katanga abu ne mai mawuya har ga najeriya saboda mawa da faɗin ƙasa mai ɗimbin yawa inda akan son samu na haka din yahi don kiyaye ƙasar amma da wahala abin wahalar ga najeriya saboda duk najeriya duk wasu abubuwa da aka ci gaba ba su su sa gaba ba abin da suka so shi suka sa gaba a ga mana roƙon allah kamar sauki a najeriya da ƙasan sanar Afirka gaba ɗaya yanyan da ke faruwa ko ina mana roƙon Allah kai mana maganin su Allah ka mana sauƙi Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullah shashin Hausa na gidan rediyon Faransa suna na Kabir Kwangila Flyover Zaria Kaduna State a tarayyar Najeriya. to ni a ra'ayina a yammacin alhamis din nan game da shawaran da shugaban sojoji kristowa musa ya ba na da aikatanga a tsakaninmu da makotanmu saboda samar da ingantaccen tsaro to idan aka yi duba da wannan shawara nashi ba ita ba ce babban matsalar a najeriya matsalar mu a najeriya aka yi duba da yawan al'ummar najeriya da kuma yanayin yawan jami'an tsaron za a ga sun yi kaɗan ya kamata a ƙara ɗiban jami'an tsaro ne a ba su horo da kayan aiki masu kyau wanda za su tankari 'yan ta'adda a gyara Eh, matsalolin wutan lantarki a samu kamfanoni da za su tashi a rage yawan matasa matasa su samu gudamuran ayyukan yi a inganta duk abin da ya dace a samu saukin tsananin tsadar rayuwar nan ina ga idan aka yaka an wuce gurin allah ya samu dace. Radio Faransa International Assalamu alaikum mai magana dan matangarin Maida Aminu Kano Maida Garko Yunƙurin gina doguwar katanga a sassan iyakokin ƙasarmu Najeriya da gwamnati za ta yi ko in ce da rundunar sojan Najeriya ta ba da umarni, za mu iya cewa ba ita ce hanya wacce ya kamata a ce an yi maganin su wannan ɓata gari da suke zaluntar al'umma suke kisan gilla ba. ya kamata a ce su kansu jami'an tsaron a bincike su waɗanda ba a biyan su albashi a kan kari a ce ana biyan su waɗanda kuma suke yin aiki tare da cin hanci a canza su shine yake ya sa wannan kisa-kisan ba kawo ƙarshensa ba amma idan aka ce an yi tankaɗe da reraya to insha Allah za a samu mafita amma gina katanga ba shi ba ne. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Radio France International mai magana ya haya alkanawi a Tijani daga karamar hukumar Nasarawa a jihar Nasarawa memba a kungiyar masu kiran waya da sauraron radio na Afirka da shi jihar Nasarawa. To alhamdulillah la'akari da maulu'in da kuka fi bijiro mana da shi a yau shine wato kirarin da shi kiran da shugaban hafsan sojojin Najeriya janar Christopher Musa ya yi akan cewa gina katanga ya iyakokin Najeriya la'akari da irin barazanar da ake fuskanta wato ai koyi da irin kasashen saudiya da fuwan da pakistan to lallai wannan kiran gaskiya abun nema ina goyon bayan wannan kiran ɗari bisa ɗari matukan abun zai zama alkhairi ga kasar da kuma al'umman kasar to muna marhabin da wannan tsarin gaskiya da wannan wannan kiran da yayi Allah ubangiji ya sa wato abin da zama alkhairi Allah tabbata mana da ita a Najeriya lallai ka kasance da suka ci gaba Saudiya din gaskiya sun samu dantattun tsaro sosai sosai na nagode radio Faransa ya hayal kanami daga jihar Nasarawa gode. Madalla duka duka kuma anan shirin namu na yau zai da sa'aya a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da ku masu saurare sai mu na wannan rana mustapha a dbc abida shaibu baraza da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya